daidai da 26 ga watan march shekara ta 2013 a ci gaba da karatun littafin ahkamul jana'iz dirasatun fiqhiyyatun jadida na fadilati sheikh muhammad hassan allah madaukin sarki mai sakayya da alkhairi in ba manta ba muna ƙarƙashin alhukumul hamis hukunci na biyar da malam ke zayyano mana wasu abubuwan da shari'a ta hana dangi ko makusantan mamaci su yi a bayan da ɗaya daga cikin ‘yan uwansu Allah maɗaukin sarki ya mai cikawa <coughs> daga ciki mala ya ce anniyaha an hana kururuwa da ɗaga murya yayin kuka a lokacin da ɗaya daga cikin musulmi Allah maɗaukin sarki ya mai cika. Mala ya kawo mana hadisan annabi masu tarin yawa da suka yi tsawa akan haka. Daga ciki ya ce wa fi ukura a wata ruwayar annabi ya ce innal mayyita la ba fi qabrihi bima niha alaihi lallai mamaci ana mai azaba a cikin kabarin shi sakamakon kuka kururuwa ihun mutuwa ihun kuka da aka yi sanadiyyar mutuwan shi kenan ka kalli waɗannan hadisan me zai sa mamacinka in ya mutu ka ce za ka yi mai kuka so to ji salon soyayya irin wannan na sabbaba mai azaban Allah in ko dama kai makiyin shi ne to dama me ya kai ka na zuwa ka bayyana ba kai masoyin shi ne kai kenan mayaudari ne kenan idan mahaifinka Allah ya mai rasuwa ko mahaifiyarka kowane daga cikin danginka na kusa lallai zuciya za ta sosu kuma rai zai ɓaci mutum zai shiga damuwa ba ɗan ƙarami ba to abin da kaɗai aka yarda mak kenan shine idanunka za su iya zubar da hawaye zuciya ta cika da damuwa amma baki kar ya faɗa koyi wani abin da zai fusata mahalici to musulmi har kullum a haka yake rai ya ɓaci to ya lissafa abubuwan da bakin shi zai furta sannan ya kiyaye ayyukan da gaban shi za su yi domin za su iya sababa mai nisantan mahalicin shi a kusa ko a nesa shi sa idan rai ya ɓaci babban abin da ake bukata ga mutum shine natsuwa kuma in ba don sabo ba shi ɗan adam me na shi me na shi a ciki wane dai mahaifinka ne amma kai ka yi shi Allah ne ya yi shi to sai kuma yi ansa abin shi to sabu ake cewa turken wawa to kuma ƙaunan da ake ma wannan to sai ya sababar da damuwa a cikin zuciyar masoya to an ba ku damun ku damun domin annabi da ɗan shi ya rasu ya ce zuciya na cike da damuwa kuma an baka damun idanunka su zubar da ƙwalla domin annaba an ga ya zubar da ƙwalla shi ma amma ya ce ba za mu faɗi komi da bakinmu ba sai abin da zai yarda da mahalicinmu yana daga cikin abin da ke fusata Allah shi ne wannan koke-koke da iface-iface da ɗaga sauti yayin kuka Allah baya son wannan shi sa wajibi ne ga masoya annabi su yi taka kar ku sabbaba ma masoyanku azabar Allah wanda sanda za a yi masu wannan azaban sakamakon koke-kokenku ba za ku iya zuwa ku tsamar da su ba kuma cin da annabi ne ya faɗa to wannan ka tabbatar tabbas Allah ya sauwaka wannan hadisi malam ya ce al'imamul bukhari ya fitar da shi a kitabul jana'iz a ƙarƙashin babu ma yi minan niyahati alal mayyit babin da ke bayani a kan ƙyamar da shari'ar musulunci ke yi dangane da kukan da ake wa mamaci Bukhari ya fitar da wannan hadisi a mujalladi na uku lamba hadisi na uku. Muslim ya fitar da wannan hadisi a kitabul jana'iz, babul mayyiti yu'azzabu bi bukai ahlihi alaihi. A ƙarƙashin babin da ke bayani a kan mamaci, marigayi, ana mai azaba sanadiyan kukan da iyalan shi suka yi mashi. kenan kai uba da ke uwa idan ɗanku ko jikanku ya rasu kuka yi mai irin wannan kukan da shari'a ta hana to kuna kukan kuma zuciyanku ta gamsu cewa ana nan ana mai azaba kuma wannan kukan naku shi ke ƙara iza wutar azabar ke matan aure da kai ɗa da ubanka zai mutu ku zauna kuna ta rusa kuka to kun ji abin da kuke jama iyayenku da kuma mazajenku haka kai ma miji ka sani kai da matarka za ta rasu ka zo kai ta ihu kai ta birgima kana yin abin da shari'a ta hana to kun ji halin da kuke sa waɗanda kuke da'awar ƙauna gare su shi sa idan ƙaninka ya rasu kowanka ya rasu ko baffanka ko kawunka ko gwaggonka, ko innarka so da kai shine wannan kukan da kake da zai canza wani abu to da madalla to kukan ba abin da zai canza Allah ba zai fasa ya ce kai kaga wata tsohuwa can tana ta kuka duk ta damu kuma ya damu shi da ran shi Allah ba zai haka ba to kukan bai da amfani kuma da wannan kukan naku zai sabbaba cewa Allah madaukin sarki zai kalli irin ƙaunar da kuke mai ya ce aljanna kai shi aljanna ga iyalan shi da ‘yan uwa da abokan arziki da ɗaliban shi can sun ba zama suna ta kokawa saboda jin zafin rabuwa da shi to da kukan ku anan ya amfani amma fa ku tattaru ku ji Dan saƙon Allah cewa iyalin na kuka ana azabtar da shi kenan me amfanin kukan muslim ya fitar da hadisin a juz'i na biyu a lamba hadisi na 927 a shafi na 17 Ahmad ya fitar da wannan hadisi a cikin Kitabul Musnad juz'i na farko shafi na 26 Ibn Hibban ya fitar da hadisin a cikin As-Sahih a mujalladi na biyar lamba na hamsin da hudu a cikin ihsan min hadisi umar bin al-khattab sahabin hadithin shine na umar dan khattab Allah madaukin sarki ya kara mashi yarda mala ya ce hadith Rawahul, bukhari wa muslim wa ahmad wa ibn hibban wa ghayruhum wannan hadisi kun ji waɗanda suka ruwaito shi kenan in mun fahimci wannan sakon na annabi to za mu fahimci cewa kukan mutuwa babu wani amfani tattare da shi barin shi shi ya fi yin addu'a ga mamacin da Allah ya marasuwa wannan shi ya fi dacewa inda za ka gane kukan ƙarya ne idan aka rasu yau mako biyu bayan rasuwan sai ka nemi kukan ka rasa waɗanda suke kuka suke birgima suke keta dokan Allah da na annabi sai ka same su suke shewa da annashuwa wai har an manta tun asali ne zai sa kai asaran alkhairai masu yawa alkhairi na farko annabin rahama yake cewa duk wanda Allah madaukin sarki ya tafi da wani masoyin shi sai ya dangane ya haƙuri ya yi haƙuri ya nemi ladan haƙurin a wajen Allah to bai da sakamako wannan mutum sai aljanna to kaga ka rasa wannan dan baka yi hakuri ba sanda kake kukan da addu'a kai domin annabi ya ce duk sanda aka yi rasuwa to mala'iku na faɗin amin akan duk abin da ake faɗe a gidan mamaci to a daidai wannan lokaci da addu'an neman yardar Allah kuka yi mai to da yafi da wannan koke-koke da kuke ta yi mara fa'ida jama'a muna fahimtar wannan ku. Allah madaukin sarki ya tsare mana imanonmu. mala ya ce wa su'al zai iya yiwuwa mai tambaya ya ce awalam ya ƙulillahu ta'ala ku da kuke cewa mamaci za a yi mai azaba sakamakon kukan da dangin shi na raye suka yi mashi to wai ba Allah madaukin sarki yana cewa wala wa ziratun wizra ukhra ba ai wata rai ba ta ɗaukar laifin da wata rai ta yi ba yanzu wannan kukan da na raye suka yi mamaci ne ya yi to ya su da aiki shi da shan azaba kuma alkur'ani ya ce wata rai ba ta naɗa gammo ta ɗauki laifin wata rai wala taziru waziratun wizra ukhra wata rai ba ta ɗaukar laifin wata ina fata mun gano wannan da kyau kuma qur'ani yace tilka ummatun qad khalat laha ma kasabat walakum ma kasabtum yanzu wannan da ya rasu ya tafi abin da ya aikata nashi ne abin da kuka aikata ko kuma a yanzu naku ne ba za a yi mai tambaya kan abin da ku kuka yi ba to wannan ruwayar da ta yi Bukhari da Muslim cewa za a yi wa mamaci irin wannan azabar to ya za a haɗa wannan hadithi da kuma wancan aya da Allah maɗaukin sarki ya zantar da waɗancan bayanai a cikinsu. Wal jawab, Mala ya ce an sa a haka, bal kaifa yu'adhibul mayyit bi ghairi amalihi gaskiya ne ta yaya za a yi mamaci azaba ba tare da aikin da shi yi ba ya haka zai kasance Wal'ula ma'ulahun firraddi fi ala hadha su'al thamaniyata aqwal malamai sun yi maganganu takwas wajen mai da martani ga irin wancan tambayan da aka yi so da dama wane ce kaza wane ce kaza to sai malamai suka mai da martani har salo-salo har takwas Arjihuwa mala ya ce cikin maganganun takwas wacce tafi ma karrarahu jumhur ilmi ita ce zancen da mafi yawancin malamai masana suka tabbatar ala wa huwa annal ahadith lati athbatat azab almayyit bi buka'i wan nauhi ahlihi alaihi hadisan da suka zo suka tabbatar da cewa mamaci za a yi mai azaba sakamakon kururuwar mutuwar da dangin shi na raye suka yi mashi anna hazil ahadith su waɗannan hadithai mahamulatun alaman ausa alaihi da mautihi za a fassara su da cewa duk wanda ya ba da wasiyan cewa in ya mutu a mai kuka to wannan shi zai rabauta da rabo mafi girma na azaban da za a yi akwai wani a jahiliya sanda ya zo mutuwa sai ya bar wa matan shi uwar ma'abat wasiya cewa in ya mutu fa alayya yace ki man kuka bi ma ana ahlahu irin kukan da ya cancanci za a ce lallai ni na cancanci irin wannan kukan wa shaqqi alayyal jaiba sannan ki yayya ga tufafinki ya umma ma'abadi ce ya ke innan ma'abat mun gano wannan da kyau ku to irin wannan idan aka samu wani ya bar wasiya shigen wannan na jahiliya ya ce a mai kuka sosai don a gane cewa ana ƙaunan shi to wannan kai tsaye za a mai azaba ya ƙulu yana cewa inna le wijahati wa makanati fil ballad kun dai san matsayina a garin nan kun san ɗaukaka na da mutuncina a garin nan to fash'irun nasa bi mauti ku kuka yanda ya kamata ku jiyar da mutane cewa lallai na rasu an yi rashi na kuma dangi to suna matukan ƙaunata don kowa ya san matsayina ma ya ɗara yadda aka san shi sanda nake raye fajma'un nisa'a lillatsami wannan ku tara mutane su yi kuka su bigi jikinsu su yaga tufafinsu ila an adfanu har zuwa sanda za a binne shi duwan da ya bar irin wannan wasiyar a haka to kun ji hadarin da zai samu kanshi a ciki Ha za yi azab? mala ce irin mai shigen wannan wasiya to ana azabtar da shi awalam yusi ahalahu bi tarki zalika aw yatabarra'a wa in kana ya'lamu min adatihinna fa'ala zalika fi'lu zalika yace awalam yusi ahalahu bi tarki zalika idan mutum ya san cewa a gidansu ko danginsu ko al'adan ƙabilarsu dama suna da al'adan kukan mutuwa kuma bai yi wasiya ya hana su cewa shi in ya mutu kar a mai ba ya ja baki ya shiru har ya mutu suka yi wannan al'adar da suka saba na koke-koke a kan shi to shi ma za a mai azaba domin yana kallon munkari ya ja baki ya shiru game da munkari wannan sanadiyan azabar da za a mai kenan shi kuma wancan na farko ya yi umarni da munkari jama'a mun fahimci wannan da kyau ko shi yasa kun ji nau'in mutum biyu wanda za a yi masa azaba sakamakon kukan na rayu fayajibu alaihi hina irin an yusi mala ce a irin wannan yanayi ya zama wajibi mutum ya bar wasiya wa an ya tabarra min dalika kuma ya fito ya baran-baran ya bare duniya ga duk wani wanda ya san cewa zai mai kukan mutuwa a bayan cikawan shi wa illa ko mutum ya san haka sai ya ja baki ya shiru yana tsoron zargi da zagi da batanci da habaici la asabahu habi to wannan uquba zai same shi alladhi akhbara bihi sadiqu wanda mai gaskiyan nan alladhi layan yantiqu anil hawa wanda baya furuci a bisa son zuciya sallallahu alaihi wa alihi wa sallama ya ambata mala ya ce haza huwal murad bi kaulin nabiyyi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama wannan shi ne hakikan ma'anar abinda manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama yake nufi da ya yace innal mayyita la yu'adhiba bi ba'd bukai ahlihi alaihi lallai ana mamamaci azaba sakamakon ɓangaren kukan da iyalan shi suka yi mashi idan kukan sharɓe ne wannan ba za a yi mai ba ɓangaren da za a yi mai azaba ne kukan ɗaga murya da iface-iface da faɗin wailin da faɗin an shiga uku da faɗin an lalace da faɗin kaɗewa da faɗin yanzu ya za a yi da duk waɗannan abubuwa suna sabbaba azaban kabari ga mamaci wa hazihi riwayatin sahiha wa fi lafdin malai ce kun ga wannan to ruwaya ne tabbatacce da annabi ya faɗi a wani lafazin ko cewa yayi yu'azzabu fi qabrihi bima niha alaihi shi mamaci tun a kabari za a fara ɗanɗana mai azaba saboda kukan da na raye suke mashi kawai jama'a me amfanin baɗi bare me amfanin baƙin cikin da damuwan da kukan da ka sabbaba ma mahaifinka azaba duk da tsofan shi me amfanin kukan da kika yi kika sabbaba ma innarki azaba duk da tsofanta Me amfanin kukan da kuka yi ma mahaifinku da mijinku wai dan ya mutu kuna ƙaunan shi kuka ja mai musiba a kabari shin me wannan kukan naku ya daɗa ne amfanin shi ne na ci gaba zuwa gare shi yanzu yana kwanci a kabari ya tabbatar da ke da kai wane da ko su wane cewa makiyan shi ne na dindindin saboda kun ja mai azabar Allah a kabari a san da bai iya motsawa ma da zai tare ba wanda zai mai jaje na ji sanyi sanyi kuma azaban ba za ta sassauta ba sai sanda kuka tuba kuka dena ne amfani abin da kuka yi me riban da kuka samu me riban da samar mashi ku ji tsoron Allah wannan maganar annabi ce duk wanda ya yaudare ka cewa rabu da su ai kaza wallahi ya cutar da kai kuma ya cutar da magabatanka a daina kwaso muku nasoshi umumai da aka yi bayani akan albuka'u kuka shari'a ta hana anniyahu kukan ɗaga murya ko ruruwa saboda balarabe in ya ce albuka shi ne kukan zidda hawaye kaɗai ba tare da baki na faɗin komi ba ba tare da sauti na fitowa ta cikin baki ko ta yaya ba shi ne albuka kun gano wannan da kyau in ya ce anniya, annauhu ne kukan ɗaga murya da faɗin wayo da faɗin ya za'ai da faɗin irin waɗannan abubuwa na da'awar jahiliya shi sa idan waɗannan kalmomi guda biyu suka zo waje ɗaya to ka ji ma'anan da za a ba su amma idan aka ware aka ce albuka kaɗai babu anniya a wajen to yana iya ɗaukan har ma'anan kururuwa a bisa ka'idan idajtama'a iftaraka wa izaftaraka ijtama'a idan suka rabu sai su haɗu in suka haɗu sai su rabu mun gano wannan da kyau ko Kamar kalman al-islam da al'iman idan aka ce al'islam shi ne rukunai guda biyar al'iman rukunai guda shida amma idan aka zo da kalman islam kadai to iman na shiga in aka zo da kalman iman kadai islam na shiga amma in suka haɗu waje ɗaya to sai kowanne ya ɗauki ma'anan shi na daban shi kanshi bahaushe yana rabewa tsakanin kuka da kuma sharɗi haka yake cewa ku idan mutum hawaye kaɗai yake zubarwa to sunan shi daban a hausance in yana sauti yana ɗaga murya yana faɗin maganganu shi kuma wannan hukunci shi daban jama'a mun gano wannan da kyau ko tare da cewa zai iya kiran abin da cewa kuka Allah ya sa mu dace Mala ya ce, Fahaza mahmulun ala man radiya wa ausa, wannan azaban zai shafi wanda ya bar wasicin cewa aimai mai ko ya san ana yi bai bar wasiyan a bari ba sai shirin shi ya hukunta yarda ne walam ya tabarra fi wasiyyatihi bi fi'il zalika kuma bai fito cikin wasiyan shi karara yi bara'a da duk wanda zai wannan abun ba faqad zakartu miraran bi kitabatil wasiyya mala ya ce hakika na ambata ba ɗai ba ba biyu ba cewa ai aiki da hadithan annabi da suka yi umarni da rubuta wasiya faktub wasiyatuka ya kai ɗan uwa ya ke ‘yar uwa ku tattaru kowa ya rubuta wasiyan shi wata barra fiha min kulli shay'in yukhalifu shar sannan ku yi bara'a ga duk wani abin da wani zai aiwatar wanda wannan abu ya saba ma shari'a faman baddalar wasiya duk mutumin da aka bar wasiya sai musanya wasiyar ya canza ta ya birkiɗa ta ko yake aiki da ita ya gaban kanshi fala ithma alaika anta kai da ka bar wasiyan baka da laifin komi wa inna mal ithma ala ra'asi man baddala wa harrafa wa ghayyara zunubi yana kan wanda ya musanya ya birkida ya cuɗa wannan wasiyar to ya shirya uquba ta gaske wanda za ta cin mashi kuma wannan bala'in ba ka da yanda za ka tuba kare ta sai yanda take sannan in haƙƙin canzawan ya taɓa haƙƙin mamaci ka shiga uku Dan a ina za ka gan shi ya yafe maka fatabarra min al'an mala ya ce yanzu yanzu da ka ji wannan to kai bara'a ka sanar da bara'ar ka shelanta ka rubuta ka bar wasiya cewa in ka mutu kada wani kowane ne shi saboda so da ƙauna da bege ya ce wai zai maka kukan mutuwa baka bukata jama'a mun fahimci wannan da kyau ko to in kai wannan ka tsira Allah ka sa mu tsira Saniyan, gaba na biyu Mala ya ce, Darbul hudud dukan fuska, wani ana mai mutuwa dinga marin fuskan shi kenan ya bigi kai ya bigi kirji a da kika za a yi burgima a yi waye, wannan haramun ne, kuma wannan rashin imani ne, kuma rashin kyautawa ne, kuma zalunci ne da ke kaiwa zuwa ga zaluntan mamaci. sannan jahilci ne da ke alamta cewa baka san dokan Allah ba kidan kokan mutuwa bai da fa'ida Aizan, daɗin gushi minal muharrami ala ahalil mayyit yana daga abin da yake haramun ne ga dangin mamaci an hadda khadda su doki kundukukinsu au an yashiqul jayib ko siya ga aljihunansu da wuyan riga da tagoyinsu inda ma ya ati khabarul mautin lirajilin azizin saboda labarin mutuwan wani mai mutunci mai daraja maɗaukaki da kuke jin shi a rai wanda labarin mutuwan shi ya zo ta ji da Auwala she'in ya fa'aluhu sai ka samu wannan dangin da labarin mutuwan ɗan uwansu ya zo masu farkon abin da za a arba da su suna aiwatarwa shine mala yace an yaqumu bi shaqqi thawb shine kaga suna yaga tufafin su min a'ala ila asfalin tun daga sama in ya kama rigar sai ka ji kyat har ƙasa ko mace ta kama riganta ta yaga har ƙasa wai sunan wai suna nuna damuwa ne da alheni da bakin ciki Allah ya masa laifi wannan ne kadai wayalta'amul haddihi sai kuma wayaltamu haddihi sai mutum ya kwasa ma kan shi ta dukan jiki na dukan fuska waya da'u turab ala ra'asihi sai kuma ya ɗibi turɓaya ƙasa yana zubawa a kan shi wa yana ihu yana kururuwa yana ya shiga uku ya zai yi wa inda ma yash'uru bi irhaqin wa ta'abin lokacin da mutum ya yayi ya gaji jiri ya kama shi ya rasa yadda zai kukan ya ɗauki wata abin shadid ya gaji kwarai ya jalisu wa yadda isabara sai ko mutum ya koma ya naba'a ya koma gefe ya shiro yana da awon yayi haƙuri kayi aikin banza dai inna sabra inda sadamatil ula haƙuri mai amfani ana yin shi ne lokacin girsar damuwar nan ta farko lokacin da ka ji ɓacin rai ka ji damuwa da kunci mai kai lokacin haƙuri e to za ka samu ladan haƙurin amma sai da ka gama ɗaukan matakin da kake ganin shi ne mafita gare ka sai bai fidda ka ba sai yanzu sai ka zo ka ce ka yi haƙuri wane kai haƙuri bai yi ba muna gane wannan da kyau al'umma annabi a kula Allah ya sa mu dace fa yahrimu alaihim zalika yin haka haramun ne gare su qala sallallahu alaihi wa alihi wa sallama manzon Allah tsira da amincin Allah su tabbata gare shi yace kama fi sahihaini kamar yadda ya zo cikin Bukhari da Muslim min hadis bin Mas'udin a hadithin da Abdullahi dan Mas'ud ya ruwaito laisa minna mallatamal hudud duk wanda ya daki fuskan shi ya daki jikin shi annabi ya ce wannan bai tare da mu wa shakkal jiyo ya yaga aljuhu ya yaga riga ya keta wuyar riga wada'a bi da'awatil jahiliya kuma ya kururuwa irin na jahiliya annabi ya ce wannan bai tare da mu ke baki tare da annabi tambaya kuna tare da wa kun gano wannan da kyau jama'ar annabi mutumin da ya tabbata bai tare da annabi to yana tunanin shi yana tare da waye mutum ya keta alfarman magana annabi wanda yi ma annabi biyayya wajibi ne ko ba za ka bi annabi ba ba ka jin tsoron abin da zai kai zuwa ga mamacinka eh ku sunnanta muguwar sunna jama'a zo su bi suna aiki da ita na kukan mutuwa bala'i ya baibaɗe danginku baki ɗaya a ce ku dai dangin gidanku duk wanda ya mutu sai an koɗa shi a ƙabari. saboda jahilci saboda rashin jin magana saboda me kuke kukan kun gano wannan ke ku inda gaske ne ku ta mutuwa ana mutuwan ka kuke jiki ka mutu kawai saboda tsaban damuwa a ƙuga ko a ƙabari ɗaya ko kai ta kuka kai ta kuka hannaka mutuwan ta zo in shekara goma ya rage maka ka mutu kakka daina kuka kai ta yi wannan shi ke nuna kana son shi makaryaci akwai wanda zai haka ne akwai wanda zai kukan mako guda don menene mutane suke wannan bayan ana muku wa'azi daga annabi jama'ar annabin mu tarin mu rufa mu annabi baya ta hanyar biyayya dangane da maganganun da ya faɗa Sau da duk abin da annabi ya faɗi mana daga Allah ne kuma alkhairi ne mun gano wannan da kyau ku kuma annabi ba zai hana ka kukan mutuwa don yana kin ubanka ba ko don yana kin uwarka ba ko don yana kin wani naka ba annabi ya ce duk wata musiba da ta faru ɗauke ta mai sauƙi ce ka tuna rasa manzan Allah ta fi wannan fitinar ba kai haƙuri da rasa annabi ba to waye kuma in wane ya rasu kaji kuka zai zo ma irin wannan sai ka auna da shi da annabuwa ke gaba da wani da babanka da annabuwa ya babba da innanka da annabuwa ce ce babba ya ka da ka hankali kuka nawa ka yi san da annabi ya rasu jama mun fahimci wannan da kyau ko wani kadarin zai ce a yi san da annabi ya rasu ba na nan da ina nan da an ga kuka ta yanzu ka samu labarin ya rasu mun gano wannan da kyau ko mutane ba sa ji ne Allah madaukin sarki ya tsere mana imaninmu kowa ya zama ya san abin da ya kamata wallahi alazim duk da irin wannan jarabawan ya same ka ka haƙura kai ba fa jarrabawa mutuwa ba duk abin da ya samu mumini na damuwa da ɓacin rai ya haƙuri ko sai Allah ya canza mai da mafi alheri kai a gaida Allah annabi ya ce ajaban li'amril mu'min abun mamakin al'amarin mumini ya ce wannan bai faruwa ga kowa illa li mu'minin sai ga mumini sai ce inna amrahu kullahu khair shi mumini komi nashi alheri ne in asabarhu sarra in farin ciki ya samu mumini ka je kasuwa ne ka samu riba ka samu aka siye kayanka shin an kira ka ne an ce ka samu admission shin ka samu scholarship ne shin ka samu kaza ne duk abin da ya samu mini shakara sai gode ma Allah fa kana khairul lahu wannan shine alheri gare shi la in la'azi la azidannakum tabbas in kun gode yace zan muku ƙari sai ce wala in kafartum in ko ne muku baiwa sai kuka butulce min ko wani ya muku baiwa kuka butulce mai ya ce inna azabi la shadid sau da duk wanda ya taɓa maka alheri ka ji daɗi ka mori abin Allah ya ka butulce sai Allah ya ƙule ka domin annabi ya ce la yashkurun laha man la yashkurun nasa bai gode ma Allah ba kwata-kwata ma'ana wannan mutum ba na Allah ba ne Allah bai yi da shi sun ɓata baran-baran ga duk wanda bai gode ma ni'iman da Allah mutane suka yi mashi kisa alaman gode ma Allah alaman gode ma jama'a da suka taba kyautata ma ko so guda ne sai cewa wa in asabarhu hudarra, in ko damuwa da kunci tashin hankali da ɓacin rai ya samu mumini kaza ne dukiyanka ta hallaka ko ka samu wani rashi ne ko ko wani ɓacin rai ne mai gidanki ya saka ki a ciki ko matarka ta saka ka a ciki ko ‘ya'yanka suka saka ka a ciki ko gwamnatin ku suka ɗinduma ku a ciki ko menene mumini sai ya mi. sabara sai ya gode sai ce fakana khairan lahu wannan shine alheri gare shi innama yuwaffas sabiruna ajrahum bi ghairi hisab Allah ya ce yana cika masu haƙuri ladansu ba tare da lissafi ba duk abin da kai haƙuri sai Allah ya saman maka da abin da ya fi wannan kuma don Allah kamar yadda suke cewa try God ka gwada Allah ka gani haka na abubakarin ya faɗi da Allah maɗaukin sarki ya ce wa an kihul ayama minkum ku aurar da gwagware da zaurawa daga cikinku wasalihina min ibadikum da kuma na ƙwarai daga cikin bayinku wa da kuma bayinku mata ku yangunku ku aurar da su sai ce in ya kunu fuƙara in sun zamanto talakawa ne ba su da hali yignihimullahu min fadlihi Allah zai wadatar da su daga falalan shi wallahu wasi'un alim Allah mai yalwatawa ne kuma yana sane da kowa sai abubakar ya ce ku yi aure ku gani Allah zai azarta ku to ku yi haƙuri a kan komi Allah zai ɗaukaka ku Allah zai muku duk abin da kuke so amma ɗan adam da yake so da dama yana bin son zuciyar shi ne so da dama shi ɗan yana mai hassadan wannan alkhairin ne to sai ƙoƙari ya sa shi sai ya aikata abin da zai lalata wancan alherin sannan daga baya sai zo ce yanzu na yi haƙuri ina za dai ka yi haƙuri nan gaba jama'ar annabi muna fahimtar wannan kuma wannan hadisin fa ya shafi kowane fuska da kowane bangare da kowane yanayi na rayuwa ko ta ko ina ne ba wani falle ɗaya daga cikin fallayen ba ne duka ne shi sa duk wanda ya haƙuri zai ga ladan haƙurin shi ina fatan mun gano wannan da kyau shi sa duk wanda ya ce ya yi haƙuri bai ga kwaranyewa ba kaɗan ya yi Baga kaiwa matuka na masu iya magana da suke cewa mai haƙuri yakan dafa dutse noman shi ku kalli irin haƙurin da annabi ya a garin maka sanda ya fara da'awa wallahi ka je karanta tarihi ka ji sai ka ɗauka ba mutane ake ma haka ba habbabu bin al'arat sahabin annabi ne kafaran makka hasa wuta suke yi sai sun samu garwashi sai su baza sai a kamo habbabu ibn al-arat sai a kafa gwafa gwafa da ka sani guda hudu sai a ɗaura hannayen shi da ƙafafin shi gaba ɗaya a tale su sai a zuba garwashin a ƙasa sai a kwanto shi ƙasan wannan kaga yadda ake gasa balangu haka yake mashi man da ke jikin shi ne in yi narke yake daga ya kashe wutan shi yasa na Umar ya ce nuna man irin azaban da aka yi ma a Makka da ya bude bayan sai bayan ya kambori kambori irin na gawayi idan ice ya cuta an kashe shi ba gawayi na kambori kambori ya tsatsage haka ba haka bayan habbabu bin al'arat yake kuma na kamu minhum illa an yi umino billahi al'azizil hamid da ba su haƙuri ba za su rabauta da ladan haƙurin da sun yi raki sun biye ma abin da zuciya ke riyawa sun biye ma abin da ‘yan uwa suke gaya masu ku bari mana za ku samu kaza, wallahi da ba samu abin da suka samu ba. sabe sun samu annabi sun bayyana mai irin halin da suke fuskanta a hannun kafire na kunci ita ku yi haƙuri an darkaki al'ummomin da suka zo kafin ko sakamakon imaninsu Hakan ɗauko mutum saboda ya yi imani a ɗauki ƙafa ɗayan shi a ɗaura ma ingarman doki ɗaya ƙafa a ɗaura ma ingarman doki gwanayen hawa doki su zabar dokin lokaci ɗaya su tsinka shi wannan bai sa sun bar addini ba kuma ba wai mutum ɗaya za a yi ma ba za a yi ma wannan ne kuna layi kana jiran sai kai a kama mutum a sa zarto a tsakiyar kai sai an raba shi biyu ana gigarawa yana jin shigan zarto a jikin shi ana ka bari mu bari ka tuba ka bari ka koma mu bari Allah ba zai bari ba har sai an raba shi biyu sai a ce next wani ya taso a yi mai haka yana kallo suka yi haƙuri a kan addini annabi ce kuma ku yi haƙuri me na gaugawa ya ce Allah dai cika al'amarin wannan addinin sai mutum ya taso tun daga san'a har hadar maut bai jin tsoron kowa sai Allah sai dai ji tsoron kyarkeci katta farmaki dabbobin shi jama duk wanda ya haƙuri ko sai ya ci moriyan haƙurin da ya yi wallahi duk wanda ya garaje ko sai ya sha mamaki yana daga cikin abin da ke haifar da garaje shine mutum ya tara kuka sai ya ɗauka kukan zai dimanta ne na kwana biyu ne na kwana uku ne wani ma na yinin ne ta ƙari alherin da ya kamata sanda kafin a ɗauke mamaci mala'iku ke cewa amin kai ma ubanka asara kai ma uwarka asara kin ma mijinki asara kuma yayanku asaran wannan amin din da mala'iku za su ce wanda ana yi suka ce amin kai tsaye alheri ya tafi kun tsaya kun roƙan mu kanku bala'i kun fusata a mahalicinku kun nema mamamacinku azabar Allah me amfanin abin da kuka yi inda kun yi hakuri sakamakon ku aljanna ce shi kuma ku mai addu'a ya samu alheri ya samu rahamar Allah amma sai ɗin ya ce yi kuka yi birgima yanke jiki ka faɗi abu mutum da gudu ya je zai shiga rija ku rabu da shi mun gano wannan da kyau ku in ya je ya sha babban ruwa ka fito da shi goma zai ƙara ba ina fatan mun gano wannan da kyau mutum ya je mutu kafiri a banza a wofi shi sa jama'ar annabi kowa ya shiga taitayin shi zuciya ko To wallahi mai hankali da ita sau da annabi yana cewa inna fil jasadin mudagha akwai wata tsoka a cikin jiki in ta gyaru komi ya gyaru in ta ɓaci komi ya ɓaci sai ce ala wahiyal kalbu saboda ita ke aika da saƙon komi Allahi in ba kai gwagwarmaya da ita ba ku, to kana da matsala. shi sa annabi ce laisa shadidu bi sur'a mai saurin kai in aka yi turmi nan da nan zai baras ko kuma in gaddama ne zai kora mutum nan da nan ce wannan ba shi ne jarumi ba ba mai kwazo ne, bai aikata komi ba sai ce in innama shadidin ladhi yamliku nafsahu indal ghadab mai karfi shine wanda yake mallakan zuciyarshi sanda ya fushi sanda ka bata mai sanda aka cutar da shi sanda aka yi mai ba daidai ba to in yi haƙura ya jure ya danne ya mai da komi ba komi ba Allah ya sai Allah ya mai sakamako na gaske amma sanda ka ɗauki matakin bari kai kuka bari kai kaza bari kai kaza sai Allah ya koma gefe ya kalle ka ya gaya za ka yi ihunka zai samu macin ya taso asaran da ka yi a kasuwa wannan abin da ka yi zai sa ya dawo isa kowa ya natsu wannan hadisin bakan damiyar hadisi ne ya shafi ko'ina a rayuwarmu isa haƙuri hamshakin abu ne jawa mun gano wannan da kyau ku ma annabi ya ce bai tare da kai to wai tambaya nan kana tare da wa shi ɗan ya isa ne annabi ya ce bai tare da kai shi kuma ya zama yana tare da kai sai ka ka nemi wani shi ma ɗan zai ma yan wuta tsiya kun gano wannan da kyau ko ce falata lumuni wa lumu anfusakum ma ana bi musrahikum wa ma antum bi musrahiya inni kafartu bima asharaktumuni min qabl to kana tare da wa mun gano wannan da kyau ko mutum ya ihu ya ce me yasa ya kasa Allah madaukin zarki ya shiryar da musulmi ya nisanci abin da annabi ya hana wannan hadisi al-imam al-bukhari ya fitar da shi a kitabul janaiz babu laysa minna man shakkal a ƙarƙashin babin da ke bayani akan ba namu bane bai tare da mu duk wanda ya yaga tufafin shi sakamakon wata musiba da ta samai wannan hadisi bukhari ya fitar da shi a mujalladi na uku lamba hadisi na 1294 muslim ya fitar da hadisin a kitabul iman babu tahrimu darbil hudud wa shakkul jiyub wa du'a'i bi da'awal jahiliya a littafin da ke bayani akan imani ashe kukan mutuwa rashin imani ne haƙuri shine imanin ya kawo shi a babin da ke bayani akan haramun ne dukan jiki da dukan fuska da yaga tufafi da keta aljihu da kururuwa irin na jahiliya muslim ya fitar da hadisin a jiz'in farko a lamba hadisi na ɗari da uku a shafi na 165 al'imamu ahalus sunna wal jama'a imamu ahmad bin hanbal ya fitar da hadisin a kitabul musnad a juz'in farko shafi na 386 da shafi na 422 Allah maɗaukin sarki ya saka mashi da alkhairi malam ya ce tamannaitu ni anni asma'atu nisa al-muslimina musulmi kulluhunna ya ce wallahi na yi gurin ina dama a ce na iya jiyar da wannan saƙo kunnuwan dukkanin matan musulmi mithlu hadhihi durus irin wannan darasi mai amfani a ce ka ɗiba ka je ka sa wa matarka ka sa ma ‘yarka ƙanwanka da ‘yarka innanka da gwaggonka, ka sanya ma uwarka dukkanin waɗannan dangogi a ce sun ji wannan saƙon kai tsaye walastu kulle ahin, Malai ya ce walaita kulle ahin kai co kai co ina da a ce kowane ɗan uwa ya harisu ala an yi allima ra'ataho yi ƙoƙarin sanar da matan shi wannan saƙo wa yi allima ummahu ya je karantar da mahaifiyar shi wa yu'allima banata ya sanar da 'ya'yan shi wa yu'allima akhawatihi kannin shi yayyin shi duk ya sanar da su wannan sako misal hadhal kalam wannan zantattuka al'an yanzu yanzu li'annaka illam tu'allim al'an idan baka je ka sanar da su a yanzu yanzu sun san haɗarin halin da suke sa kansu kuma suke sa wasunsu a ciki ba in waka atil musiba in irin wannan musiba ta abku su kuma suka danna hannu a ka suka kwara da ihu malin ya ce tashatil uqul hankali zai gushe wa fa'alatin niswa mata za su yi abin da suka saba ma ya yaqbal abin da ba za a fuskanta ko a karɓa ba fal'amru ya taju ila tarbiyyat min al'an, Malam ya ce al'amarin yana buƙatan tarbiyya daga yanzu yanzu nan. Kun gano wannan da kyau ku? Ba abin da ake son kai sanya, ba abin da ake son kai ƙasa a gwiwa, ba wani abin da ake son wai ka ji kunya, ko kai shayi, ko kai tambaban faɗin gaskiya ka je ka isar da saƙon, amma ka yi amfani da usulubi kyakkyawa wajen isarwa. jama'a mun gano wannan da kyau ku kowa ya kalli wannan mugan da malam ya faɗi Thalithan na uku daga abubuwan da shari'a ta haramta halku sha'ar aske gashi wata ana mata mutuwa kawai cikin bushi aske man kaina aske man kaina bai ci shawara da ya bace tana kuka ja'ira ana kona uwarta kuma ana mata aski mun gano wannan da kyau ko ga azaba ga ɓacin rai ga kuma aski ga muni mun gano wannan da kyau ko wannan shine double kenan kuna fahimtar wannan da kyau ko to kukan naki me ya canza eh me ya canza to wannan aske kan haramun ne wai taranta ya ɓaci alaman ɓacin shi shine zai ta yi aski kamata ya tana dawa mijinta kuma ya mata kafurin duka sai ta kukan da gaske ina fatan mun gano wannan da kyau jaza'an wifaka ko kuma yace ta je ta zauna sai gashin ya fito zai shiga ɗakin ta dan ba zai shigo ɗaki yana ganin kai yadda ka san filili ba ga ce wata aljana ina fatan mun gano wannan da kyau Allah ya sa mu dace aidan har ila yau mu ala mai mayyiti khalqa halkar sha'ar. an haramta ma dangin mamaci aske kansu li hadisi abi burda bun abi musa kala saboda hadisin abu burda daga abu musa ina ɗaliban mustalawar hadis mun gano wannan da kyau ku saboda hadisin abu burda daga abu musa mun kawo wannan ruwayan a cikin karatun da muke aikai a baya da ya tayi sai yake cewa ya samo shi ne an jaddi abihi ko mun gano wannan da kyau ko kaga anan sai fitar maka abu burda ɗa ne gawa abu musa ina fatan mun gano wannan da kyau ƙala yace waja waje abu musa waja'an abu musa ne ya rashin lafiya mai tsanani fagushiya alaihi sai aka sumar da shi wa ra'asuhu fi hijirin ra'atihi ya tada kanshi da cinyar matan shi min ahalihi daga cikin matar shi fasahatin ra'atun min ahalihi sai wata daga cikin matan sai ta ihu ta ce wayo ita ta ɗauka yara su ne falam yastati an radda alaiha shay'an bai iya maida mata da martani ya hana ta wannan abin da ta yi sau da ya suma amma yana jin mai take falamma a faƙaƙala yayin da ya farfado sai ya ce ana bari'un mimma bari'a minhu rasulullahi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama yace na barranta da duk wanda annabi ya barranta da shi فقال رسول alaihi wa رسول الله annabi ya ce, وآله وسلم يتي النبي يتي إنه بريء من السالقة النبي يا daga لك السالقة wace ce sai ce hiyal mar'atul lati tarfa'u sautaha ita ce macen da ke daga sautinta indal mauti yayin mutuwa to bayyano faji'atu bima waqa'a mun gano wannan da kyau ko tana bayyana cewa an shammace ta bala'i ya afko na abin da ya faru to wanda ce wayo wannan ihu to duk wanda ta yi ba annabi ba ta ta inna lillahi wa inna ilaihi raji'un a lahira in ta rikice za a je wajen annabi adam ya ce abin ya fi ƙarfin shi annabi nuhu ya ce ba zai iya ba annabi ibrahim ya ce wane shi annabi musa ya ce tab a je wajen annabi isa ya ce ku je wajen mai makamal mahamud to annabi ya ce ba ki a cikin ceto ranan annabi bai da ke ke ba tashi bace inna lillahi wa inna ilaihi raji'un uwarka da ta haife ka a ce annabi bai da ita kuma ka san wannan sakon baka isar mata ba ka zama dan wofi wal haliqa da mai aske kanta allati takhluqu ra'saha wacce ke aske kanta hazanan ala mauti mayyitiha saboda bakin ciki wai mamacinta ya mutu wanda take so sweetie ɗinta ya mutu dad ɗinta ya mutu kawu ya mutu baffa ya mutu bomboy ya mutu ke ma za ki be ina fata mun gano wannan da kyau Wa shaƙa allati tashqu thiyabaha ita ce wacce ke yaga tufafinta ga asara ga tsiraici ga kuka ga azaba ki rage wani abin yi yawa wannan hadisi akhrajahu muslim al-imam muslim ya fitar da shi a kitabul iman babu tahrim darbil hudud wa shaqqil jiyub wa du'a bi da'awal jahiliya ya kawo shi a juz'in farko a lamba hadisi na 104 wa abu dawud fi kitabil janaiz babun fin nauhi al-imam abu dawud ya ce ga wani babi da za a zazzage bayanai da ke ɗauke da hukuncin kukan mutuwa ya kawo shi a jizi ina ku lamba disi na 3,130 wal bayhaqi fi sunan al-kubra al-imam al-bayhaqi ya fitar da shi a cikin sunan al a mujalladi na hudu a shafi na 64 ahmad a cikin musnad a mujalladi na hudu lamban shafi na da sha ɗaya? Allah maɗaukin sarki ya sa mu dace na shiru sha'ari har ila yau haramun ne wata tetsi ba sai ta bar gashin ta ba saka kun gano wannan da kyau ko yana daga cikin nasharu sha'ar mutum ne ya saba aske gemu ana mai mutuwa sai ya bar gemun ya fito dubu zuzu haka kuma za ku zo ku ji in ya bar shi haka ya zai mashi malin sai yake cewa haza kana fi adatil jahiliya wannan yana daga cikin al'adun jahiliya li hadithin rawahu abu dauda wal haƙi bi sanadin sahihin saboda hadisin da abu dauda da bai haƙi suka ruwaito shi da isnadi ingantacce ƙala timra'atun mimman baya ana rasulallahi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama wata mace ce daga cikin waɗanda suka yi wa annabi mubaya'a suka ce kana fi ma akhadha alaina rasulullahi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama yana daga cikin alkawarin da annabi ya yi da mu fil ma'arufi da ya umarce mu daga abubuwa kyawawa Allah allazi akhadha alaina wanda ya alkawari da mu Allah na asihi cewa kar mu sake mu saba mai a kansu yace wa Allah nuhammisha nuhammisha wajahan wata ana mata mutuwa sai ta ɗibo shuni sai da shafa fuskanta wala na da uwailan karmi kururuwan bone an shiga uku an lalace wala na shukka jaiban karmi ya ga tufafinmu wa Allah nan shira sha'ara babun fi jiz'i na uku da ɗari ɗaya a mujalladi na hudu hadisi ne ingantacce wa kana min adatil jahiliya an tanshirul mar'a sha'araha yana daga cikin al'adar jahiliya mace ta da gashinta wa hiya hurra da litubayyana qadar huzniha ala mayyitiha wadan ta nuna irin gejin fushi da damuwa da taya kan mutuwar shi wannan mamaci nata wa min adatin yana daga cikin al'adu miyagu wal muharrama aidan wacce shari'a ta haramta alar rijal akan mazaje an yi afur rajula lahiyatahu shine mutum ya bar gemun shi ya cika li ba'dil ayyami wasu kwanuka hazanan ala mautil mayyit saboda nuna damuwa wai an mai mutuwa la yahlaqul lihiya ba zai aske gemun ba summa bada ayyamin bayan waɗannan kwanaki sun mutu ya halukun lihiya sai kuma ya aske gemun haza aidan muharramun wannan haramun ne kaga aska gemu a asali haramun ne to barin gemu a irin wannan yanayin shi kuma haramun ne wai su ake sai kayan da shari'a ta ce kana saba aikin shari'a ko da aikin shari'an kai shari'an ba ta karba ba mun ga kun tuna karatun da muka yi a cikin riyadus salihina kun gano wannan da kyau ko wallahi ko aikin Allah kai me manufan aikin Allah kiyaye la shakka inna ifa allihiya li misli haza. barin gemu ya cika irin wannan yanayi wa halqul lihiya fi gairi haza, da kuma aske gemu ba wani yanayi ba kawai mutum ya aske gemu mimma naha anhu nabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama yana daga abin da annabi ya hana akwai wanda ana mai mutuwa sai ya je aske gemun shi saboda da Allah ya ɓata mai to zai rahama mun gano wannan da kyau Allah maɗauke sarki ya kiyaye ne sai a a cikin haɗin kawai mutum zai ɗauka wai shi shi ne allan kai shi yana bauta ma kai shi wai an ɓata mai rai wai shi ma zai ɗauki mataki ita ɗauka za mu gani ai Allah maɗauke sarki ya tsare mana imaninmu za mu saurara a nan fasbanakallahumma biyamdika shahadu shaidu Allah, ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik assalamu alaikum